Hoto na ashirin da biyu Alƙawalin Allah Maganar Allah gaskiya ce, Allah ya faɗa ma Adamu, wata rana zai ci nasara da Shaiɗan, Allah ya nuna manuhu, zai halakar da su da sun bi hanyar Shaiɗan, Allah ya nuna ma Ayuba, komi da ke cikin duniya, ƙalƙashin ikonsa yake. Allah ya nuna ma Ibrahim yana cika alkawalinsa cikin wannan foto kuna ganin jariri wanda Allah ya aiko daga sama domin ya cika alkawalinsa zuwa gare mu cikin daidaitaccen lokaci Allah ya aiko Yesu cikin duniya Yesu shine wanda Allah ya aiko domin ya cika alkawalinsa. ya shigo duniya jariri mamansa budurwa ce maryamu ita daga zuriyar yakubu da rabkatu ce ubansa allah makaɗaici mai gaskiya ne haifafansa kaɗai wato ba kamar yadda mu mutane muke haifuwa ba allah ba mutum ba ne da zai aure shi haifu kamar mu amma shi mai iko duka ne, shi da kansa ya ba da shaidarsa da dama Yesu ɗansa ne. Wannan jariri ana ce da shi Emmanuel, wato Allah tare da mu, ana ce da shi Yesu kuma wato mai ceto. Yesu ya zo domin ya ceci dukan mutane daga zunubansu.